magana magana ya idan na yunkura zan je taimaka annabi ban sani ba ko wasu ne fazarkartu qawluhu in kutu hahuna sai tana da maganarsa cewa na zauna kar na bar nan gurin har annabi ya dawo lokacin da annabi ya dawo ya ce ya rasulullahi man takallaba fi janibul barri manzon Allah naji kana magana da kai da wani waye ne yace Abu Azarra hal samitu hadil mukallimatu kaji wannan magana yace laqiyali jibrilu قال لي من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا dakala الجنة nace ya رسول الله وإن سرق وإن zanna لي وإن سرق وإن saraka إن لم zanna in شيئا yushrik الجنة shay'a يا جبريل nace يا الله jibrilu يا gaya Allah koda ya sata zina yace ko ya taba sata yayi zina in dai bai tara Allah da wani ba to zai higa aljanna to saboda haka Allah baya son shirka duk abin da kake ka daina tara Allah da wani Allah baya son a tara shi da wani akwai wata ayan ma Allah madaukakin sarki yana faɗa zalika zalika hudallahi yahdi bihi man yasha zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadi wala washraku wala washraku la habida anhum ma kanu ya'malun kaji Allah ya faɗa yace wala washraku qaddara ma لا بد أنهما كانوا وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله شركاء الجن كاجي الله يجي وجعلوا لله أولا شان آية دمك بيتنا بايا دابا من كان شركاء الجن suna tarawa Allah abokan tarayya na aljani akwai ayat da yake cewa wala takulu mimma lam yadhkur allah alayhi wala takulu mimma lam ismu Allah alayhi wa innahu lafisq wa inna shayatin wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum mm-hmm. wa in batumuhum innakum la mushrikun kajiba in kun biya musu innakum la mushrikuna ku kuma za ku zama masu tara Allah da wani Sau da haka abinda da Allah baya so shine a tara shi da wani akwai ayan da guri biyu ko guri uku ya faɗa wa kazalika zayyana li kasirin min al-mushrikin wa kazalika zayyana li kasirin min al-mushrikin qatl awladihim shurakauhum li yurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum kaji aya da dazu dazu da muka fasara muka fice ta kenan Allah yana cewa sa yaqulu allazina ashraku law sha Allah yaqulu allazina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay wannan ma ayar da muka karanta ne duk saboda saboda haka jama'a kiyaye qul ta'ala wa talu ma harrama rabbukum qul ta'ala wa talu ma harrama rabbukum alaykum hmm. Allah tuiku bihi shay'a to gaji ayar da muke kai kenan nan yanzu kenan sai Allah wani ayan ya bada qul inna ni hadiyani rabbiya ita kuma tana can gaba ni rabbiya ila siratin mustaqim mun kusan zuwa kanta dama hmm. Hmm. dinan qayyiman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin qul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كاجي أكتي لا شريك له باهي دابوكين تاريخ wa bi zalika da <laughs> wannan a ɗayanta Allah ɗin yace umiru ta aka umarce ni wa anan ja annabi ibrahim yace awwalul muslimin ni ne masu barko masu mika wuya daga wannan adin kullin na ma harrama al huwahiya ma zahara minha qul ma harrama rabbi al ma zahara minha wa ma badana wal isma wal baghya bi ghairi al haqi وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كاجي daga abin da Allah ya haramta al-ithma wal bagya bigayar Allah ya ce wa an tushriku ku daina tara Allah da wani malam yunzil bihi sultan ba tare da hujja ba to ko babu ma hujjar dama wa an taqulu ala allahi ku daina faɗi ga Allah abin da ba da sani kar ka yadda kuma duk mutum musulmi yanda yanzu an fidda yayi sai mutum ya ce ma mushriki ha kurin mutum yana sallah duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kan kuskura ka ce masa mushiriki to kafircin fuka-fuki ne da shi zai tahi ya je kansa in ya zame da wannan kalma a ran nan ka zama kafiri ba a garajen cewa da mutum kafiri ba a garajen ce da mutum mushriki wanda yana faɗa kuma bai sani ba ya daina shi mutum musulmi in ka faɗi magana mummuna kamar zagin sa kai ka ce mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka zo ka ɗau kalmar da za a dangana wa kafiri ka ɗora masa wallahi a ran nan ka ja kanka bala'i Allah yana faɗa ma a cikin wata aya aw ƙulu inna ma ashraka aba'una min aw ƙulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa ya ta min ba'dihim eh, afatuhu likuna afatuhu likuna bima fa'ala al-mubdilun kaji huwa daga khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha huwa alladhi khalaqakum min nafsin وجعل منها زوجها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلن فلما أثقلن والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتيهما فتعالى الله فتعالى الله أما يشركون فما إذا أنزل فسر wannan aya ita dole sai an bata tawili <laughs> eh annabi adamu ne da matarsa dole sai da tawili da tawili zaka nemi mafita akan wannan ayar ah. akwai na ƙarin ya ce a yi shiriku na mala ya kalku a shiriku na mala ya kalku sha'awahun yi kulaku kaji Allah ya ce kuma ma kana lil mushrikina na an ya umaru masajidan ma kana lil mushrikina an ya muru masajidan mahi shahidi na lafusihim bil kufur ulaika ulaika habida ta maluhum wa finnar hmm. hum kalidu to kaji shi ma aya yake magana duk mutumin da yake mushriki bai kamata ya zo ya raya masallacin Allah ba saboda akwai ayat da faɗa su najasa ne bai kamata a ce najasa kuma ya zo a ce za a shiga aikin lada da hiba Allah yana cewa Ita abarahum wa rubanahum ittakazu ba wa rubanahum arbaban lahi wal masih ibn maryam ma umiru ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ilaha illa subhanahu subhanahu amma yushrikun san gaba ma akwai wata dai yuriduna an yudfi yuriduna an yudfi nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun huwa alladhi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun walau kariha al-mushrikun ko da kafiri baya so alkawarin da Allah ya addinin Allah zai dangana da hudowar rana daga yamma to Allah zai cika alkawarin sa ala inna lillahi man fi samawati wa ala inna lillahi man fi samawati wa al-ard mm. qad ya'lamu ma antum alayhi mm-hmm. wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu akwai wanda yake cewa ma yatabi'u alladhina yad'una min dunillahi ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا ذن وإن أنتم إلا تكرسون to jama'a ayoyi akan a tara Allah da wani suna sai ta gaita akwai ayat da yake cewa waƙin waje haka dini hanifa waƙin waje haka dini hanifa wala takunan wala takunan na minal mushriki kaji waƙin waje haka dini hanifa wata ayar hmm. wala kunan na kada kasance minal mushriki na daga cikin masu tara Allah da wani kuma Allah ya faɗa ma suratul yusuf nan ma Allah madaukakin sarki na cewa wa tabatu millata abaya ibrahima wa isa wa tabatu millata abaya ibrahima wa isa wa yaqub ma kana ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin aktsara an-nas la yashkurun kai a suratul yusufa Allah haka annabi Yusuf ya bada yana ba mutanen nan na kurkuku labari yayin da suka yi ga mutanen nan guda biyu ɗayan ya ce ya yi mafarki ya ga yana matsa sarki giya ɗayan ya ce shi kuma ya ga a saman kansa ya ɗau waina tsuntsaye suna ci ka mu labarin wannan tawuli domin muna ganin ka kana daga manyan mutane ya ce to abincin da nan gaba za a kawo muku ma zan ba ku labari tun gaba nan ba kawo muku ba don wannan kuma fasara mafarki ubangiji na ne ya sanar da ni kuma ni na kan addini nan na wato ina kai ni ya ce cewa zalikun mimma alamani rabi ko ni na rabu da duk wani addini zalikuma mimma alamani rabbi hmm. inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun to sai da ma ya fara fadan haka sannan ya je har yake cewa an la nushrika billahi min shay zalika min fadlillah alaina wa ala an-nas walakin aksara nasi لا يشكرون اكو ayin da Allah yana cewa ma يؤمن اكثرهم بالله الا hum يؤمن اكثرهم بالله الا wa مشركون كاي الله Allah yana cewa هذه hadhihi ادعو الى الله هذه kul ادعو الى الله انا بصيرتي ala basirati ala basirati تبعني wa الله وما انا من wa ma ana minal mushrikin to Allah sarki duk wannan ayoyi ya fade su ne akan kar a Allah da wani sai kuma hadisi na sai da na layi idan mun ce za mu faɗi ayoyin da yawa daga nan har a taya karatun ayoyin ba zai kare ba <clears throat> yana da yawa amma abin da ya za maka muku haka don mutum ya gane cewa shirka Allah baya san shirka baya san shirka akwai hadisin jabar radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa gala idza akala ahadukum da amr duk wanda yana cin abinci fasa kaɗan lukumatan in dai loma ya faɗi falu mara aitihu mara bahu mina duk abin da ka gani kazanta ne kaɗan kyale su mai laɗa ma bayan nan kuma ka ɗauka ka ci wala ya da ahali shaidani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a cikin wannan loma taka karbar shaidan daga ciki in dai kaga abin da bai maka ba to ka koma ka ɗauke daga cikin girmama abinci ne a sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya yi magana a kan shirka ya zo daga aba huraira radiyallahu anhu yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Iji ta ijtanibu sab'al mubiqat annabi yace ku nisanci abu guda bakwai masu halakarwa ila aka ce ya rasulullahi wa ma hunna menene su kala annabi yace shirku billahi tara Allah da wani don shine mahallin shahid daga cikin guda bakan wannan shine guda daya ya zo daga hadisin Abu Zar radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa atani atin min rabbi mai zuwa ya zo min da gurin ubangiji na fa akbar ni ya bani labari aw qala bashara ni koya min albir annahu man mata min ummatika hmm. yace duk wanda suka mutu daga al'ummanka la shirka billahi shi ya da kalar janna faƙultu na ce wa in zana wa in saraka ƙala ya ce wa in zana wa in saraka an jaba radiyallahu anhu ƙala atan nabi sallallahu alaihi wasallam rujul wani mutum ya zo gurin رسول الله fa ya ce ya قدابيني mal mujiba واجب menene abu guda biyu ne da suka zama دكال الجنة ya ce mata duk wanda ya mutu bai tara Allah da wani ba zai shiga aljanna wa man mata shirik billahi duk wanda ya mutu kuma ya tara Allah da wani da kalan nara annabi ya ce zai shiga wuta to hadisi na ƙarshe wata rana wato abdullahi bin abbas yana gaya mana manzon Allah ne ya goye kan jaki suna tafiya da sai da na rasulullah sai annabi ya ce yaro ka san haƙƙin Allah kuwa halata aribu haƙƙin la'i ala ibadi ya ce la ban sani ba ya ce haƙƙin lahi ala ibadi an ta abudu la tushriku bihi shay'a ya ce halata aramu hal ta'lamu haƙƙin ibadi ala in ta ta'budu la tushriku bihi ya yace ka san haƙƙin bayi akan Allah idan suka bauta wa Allah ba tare da sun tara Allah da wani ce la ban sani ba yace Allah wa rasuluhu alamu yace an ya dakulu hul jannatu Allah zai shigar da su aljanna to ƙarshe dai maganar shirka duk wanda ya kiyaye shirka bai tara Allah da wani ba to insha Allah zai shiga aljanna a takaice kenan muka ya muku sai mu je gaba kaɗan wabil walidaini wabil walidaini isana jama'a kuma a kyautata hmm. wa iyaye wabil walidaini duk mutumin da yana da mahaifa ka kyautata musu akan mahaifa mun yi magana mai faɗi duk mutumin da ya kyautata mahaifa in Allah ya da ƴaƴan da ka haifa za su bi ka kuma bin iyaye bin Allah duk mutumin da ya kyautata mahaifansa rai to a dalilin iyaye mutum zai shiga aljanna ko uwa ko uba wayannan mutane guda biyu a kalle su da idan rahama idan sun aike ka ba ko sun kai matsayin tsufa da mutum za su yi mutum zai tobar da yawu zai tobar da yawu don sun yi kayi to gaskiya wannan tobar da yawu din kama a matsayin zagi yake mutum har abada ba zai ga albarka ba don abin da kake ga a hannun mutane baya albarka iyaye ne ba a musu biyayya ba wanda ɗa baya wa iyaye biyayya ba yadda za a yi abin hannun ka yi albarka ba zai yoyi ba ai mun zo ƙarshen zamani sai dai mu ce la haula wala quwwata dan a wannan zamanin namu da baban kai da kuɗi aljihunsa gwara dan da kuɗi aljihunsa uba da a ce da da a ce sa ya rike gwara hi ya rike ina fata kuna fahimta kuma idan kana so a duniya ka gagari sa'an ka fa ka zauna da iyayenka lafiya in dai ka rabu da baban ka lafiya ka rabu da uwar ka lafiya duk duniya su zama makiyanka wallahi sai sun ba <coughs> amma iyaye ba sa jin daɗi da kai ta kowace siga ba yadda za a yi duniyar ma ka ji daɗin ta bare lahira kuma sambar ɗin da yake cikin duk mutumin da ga iyayensa ba sa jin daɗin zama da yi ko makiyinka ne ka daina dama ba zai iya komai ba ba abin da zai iya zama a duniya amma ka ji tsoron wanda duk rigiman da kuke da hida da iyayensa lafiya yana musu biyayya yana faranta iyayensa rai a wannan ya fi karfin ka da yadda kai in ka ga ka tambayi abokin gaban ka aka ce wane a matsayinsa aka ce wane ba dama wajen kula da iyayensa to ka daina gaban ma da shi wallahi ba za ka iya nasara a kansa ba amma ka ce kai ubansa ma ba daɗin zama yake ji da shi ba ka matsa za ka yi nasara a kansa ba komai ba ne wannan sirri ne ba kowa ba ne ya sani duk abin da kake ka zo gaban babanka ka zama mai tawari'u ka zama mai kankar da kai kowane hadisan mun gaya mu akwai wani bawan Allah sai kun duba durotin na zina dan mun faɗa abin sai mu faɗa littafi a nasu hina kwanan na muka karanta ba da dadewa ba ma wani bawan Allah ne yana da dan abin hannunsa sai mahaifiyarsa ta zo ta ce wane abin dan abinci mana ba abin da za mu ci a gidan sai matarsa ta ce kai in ka biya uwar na taka ba za mu ce ba wallahi ka biya iyarka za mu ce a nan ya kori uwar bai ba ta komai ba uwar ta tafi tana kuka ya tattare ya nasa ya nasa kudin nasa zai jefa tauci ya jefa tauci da Allah zai nuna sarkin iko a hanya sai aka yi aran gama da barayi gaba ɗaya barayi zai kwace hannun zai kwace kudin da zai kwace kudin zai kama hannun nan ta nan suka yanke hannun kundin suka sa igiya suka rataya masa a wuyanta aka ce ka kai tsaraba gida kai mai gida tsaraba shi kenan ya tafi da dukiya ba dukiyan hannu ɗaya a yanke a rataye a wuya haka ya zo gida <clears throat> yana zuwa uwar ta ji labarin ya zo daga fata ce yana zuwa ga yadda ta same ce wani kai ne haka ya ce iya dalilin wannan bala'in ya same ni a dalilin ki ne iya na tuba na tuba wallahi mata ta ce ta sa ni in Allah ya yarda daga yau ba zan ƙara yi ba na tuba shi ne da ya ce ya tuba ɗin nan ya ce Allah to ɗana ya tuba Allah ya ce zai gyara halinsa Allah ka yafe masa daga nan Allah ya ɗau hannun ya mayar a inda ya cire da ya daga hannunsa garau kaman hannun bai kare ba aka mayar masa haka aka yi akan uwarsa ce kaɗai yanzu kuma an zo wani zamani wai matarka ta uwarka daraja matarka wani irin zamani ne sai ga wai wai mutum yana shawara yana magana da matarsa in wasu ya zafi sai ya ce kwalle mana kamar magana kamar sai ta tafi uwar ta haka sai ta tafi munafiki ne ita aka gaya maka ita munafuka ce Eh? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka abin abin yake ba kuma wancan karatun naku na gaya mana ka ba za ka sa tara mai kyau wai matarka ta cire kunce ta ba uwar ka ba haka na gaya muku ba mutunta ka kai har matar ta samu korowa ba matar wani rigan na na ba iya ne a iya rayu ma <laughs> kan ingila me ingila ai kai dibi ne wannan ba wani kyau uwar ka ta cire riga ta ba matarka me amfaninka a duniya ai ban da Allah wa dare ba ka da amfani ai uwarka ai biya ta fi karfin wasa ai yi abinci wannan karka yadda ka bar wa matarka sakaki a bar uwarka je kana yi ka kullum in ta ce za ta zuba abinci ta kai wa iyarka ka kirawo ta ka ce kawo abincin na gani sai ka bude nama nawa kika sa wa iya kuma ka bude na iyarka ka bude natan ka gani ka ka zazzage ta ka ce munafuka don ke na siyo naman ba dan iyata na siyo ba ka ɗau manyan naman ka ɗaura mahaifiyarka nan gaba ma ba wannan ba ka kai mata abincin ta dafa da kanta an ga irin matan nan ne na zamani ka yi sau biyu sun ƙi kar su bar iyarka da yunwa sai ka sai hatsi buhu tsiya za ka yi wa matarka buhun hatsi a dakin iyarka za ka je ka kunce buhun ka ce in kin matsu in an je iya ki je ta baki abincin yau kuma ta baki na yamma ka ba iyarka matsayinta yi eh, in ba ta nan a kulle ran da ka ce ya abinci ba yi ba iya ce ta kulle ka ce shalama wallahi sai ka zo daga gona ka ce zan ba da abinci iya wannan abincin da baki bar ba ki auna ki je ki sayar ki sha kunu in ta hana kuma wanda ta hana ba kaman kwano biyu za ta bayar ba ai ka yau ba dafa ba ko tun ba dafa ba ka kara mata igiya kwano biyun ma da na zaban da ba auna ba ka ce ta dauka ta je ta sai nono da kwano biyun kuma sannan da yamma a auna wani in ta zo ta karban ba ta zo ba ruwanka ka ba ka daraja mu kullun hatsi yana hannunta mu kullun shinkafa yana hannunta ka yi yawon ka ka dawo kudin ka yana hannun uwarka in babanka ne ka sallama masa amma kurin kwana ka dan fa za ku rabu fa ba za su dade bai yi mana baka ga masu iyayen sun rasa ai a duniya yau kana da uwa ko uba a duniya ba mai gata irin ka kwana ka dan ne wul wul wul tun ana da lafiya za a yi ga hannun ba lafiya kuma sai ka ji ya rasu in kayi ma kayi in ba yi ba ma ya kare nan gaba kuma gwaninta ya barka sai ka danga burin mutane suna maganan uba kai kuma da uban gayi ba kai kwamai ba uwar ka ta rasu mutane suna maganan dama muna da uwa kai kuma da uwar ka zauna ba ka aikata kwamai ba sai me a dan wannan zamanin ba za ka faranta iyar kare ba faranta iyar rai wahala ne da shi sai ka je mai goro yana zirwa ka duba manyan goro kaman guda uku ka sai a iyarka ba karami za a dauko guntu a bata ba bayan nan masu nono sun kawo kana gari a karamin karamin ka sai nono mai kyau ka kai mata abin da za a ci a gidanka yana hannunta bayan wannan kuma sutura mai kyau wanda za ka yi ka yi mata kuma ka zo gunta ka risina ka nuna kai ba kawai ba ne iya mai kike zo in ta ce ga abin da take so in dai ba sabon Allah ba ne to ba naka babanka ma haka yana nuna ma iko yana yadda ya ga dama lokaci kaɗan ne sai ka je ba lafiya ba ka an rasu ko bai ji daɗin ka ba me za ka faɗa abin mutane ba ka da daraja bare gurin Allah hmm. eh to kar ku sake wabil walidain <laughs> ihsana bauta wa iyaye sirrin da yake cikin zan kana so ka zama wali na tantagariya ka bi mahaifiyarka dan annabi Sulaiman dan gidan annabi Dauda alaihi salatu wassalam wata rana yana tafiya iska ya dauke shi ya zo kan wani kogi a kan kogin sai ya ga tekun yana da wurwuri yana juyawa shi ma ya zo a durotin nasu hina shi a lokacin nan ya ce ina ya firitu minar jin ya ce gani nan ya ce nutse a ƙarƙayin kogin nan mu gani me yake faruwa ne ya yi ga ya nutse ya nutse sai da ya samu kilomita masu yawa can an jima da ya fito sai da ya fito da wani abu gubba kamar ɗaki guda abin yana kyalli a ƙarƙashin kogin shine da annabi suleiman ya duba abin sai ga abin da kofa annabi suleiman da ya bude kofan sai ga saurayi nan yayi sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihim subhana rabbiyal a'la wa bihamdihim sai annabi suleiman ya ce anta min aljinni aw min al-insi kai mutun ne ko aljinni ya ce la ya annabin allah la ya ce ana min al-insi bi ayyi sababin nidda hadhihi al-karamati ya ce kai yaro za mu tambaye ga da wannan abu ka samu wannan matsayi ya ce annabin allah ya ce ni mahaifiyata ta tsufa yadda aiki na nake mahaifiyata ta tsufa amma tana da kawaye daga zaran ta kama sunan kawanta wance ya ce yana da zanin goyo ce iya kuma wance wani abu ne zan kai ki gunta sai in durƙusa iya ta hau in na goye ta dam na fara gudu tik tik tik tik ba inda zan tsaya sai na je gun kawan nan na sauke ta sai koma gefe in suka yi hira da kawanta suka wuni kuma sai in zo sake ba da baya na ta hau na goye ta kawo ta gida kullum jiddin ilalan wannan shi ne aiki na to yanzu ga hinan ma abin ya zama na zamani wai mutum in abokansa sun zo gun iyarsa sai ya tattare saboda bai kyauta za uwar ba ah iya nan tana wani abu ne ba za a ga uwar ba in dai ka kyauta za uwar ka a ganta mana da ma za a tada ita wallahi ma ce kurin wani tsohon ma kuma a kalli dakin ta abin kunya shi ya san ba abin da ya ji ya dakin ya sani Eh, iya ta ba sai ka gaida ita ba ai gashi nan ma za a to a gaida iyar ka mana abokanka sun zo za su yi wa iyar ka alkhairi kai baka mata ba wanda za su yi kuma ka hana ku duba ba wanda yake uwarsa haka kullum bayansa ne goyon uwarsa yake a nan ya ce abinda nake wa iyata amma lokacin da wafatinsa ya zo ya ce allah na roƙe ka yanda ɗana nake yawo a bayansa a kullum to in na rasu karka bar ɗana a ƙasa karka bar ya sama ka kai inda ya bi sama da kasa daraja ka ajiye shi shi ne ran da iyata ta rasu na zo bakin kogin nan da ka zo ina yawo sai wannan gubbar ya zo sai ya buɗe sai na yaga ciki sai ya kulle da ni a inda aka ɗauko ni ma ƙasa ruwan ya kai kilomita guda ya ce a allah ya ajiye ni eh. ya kake gane dare da rana ya ce in dai dare ya yi zai yi duhu zai yi salloli na na dare idan gari ya waye zai yi haske kuma sai ne salloli na na rana ya ce to ina kake samun ruwa mai zaƙi wannan kogi yana giri ya ce ai ga ruwa nan da ya nuna a cikin wannan gubbar Allah ya fito da ruwa idanun ruwa mai zaƙi ya fi zuma zaƙi to kuma ya abinci ce ni kullum da azumi nake wuni sai nuna masa wata itaciya ta ce wannan itacen da safe zai yi ganye zai yi fure zai yi 'ya'ya da yamma kafin na kai azumi na har yana na kuma kaga inda nake dinnan iska nake sha mai daɗi Allah ya ɗauke min gajiya Allah ya ɗauke min komai annabi Sulaiman ya ce to ni annabi ne na Allah mursali ka zo mana ka bi ni ya ce a'a bana bukata inda Allah ya kai ni nan ya fi ko ina daɗi ka mai da ni inda ka ɗauko ni sai annabi Sulaiman ya ce to jama'a ku kalla wannan dalilin mahaifiyarsa fa ya tadda matsayin nan da ya tada akwai walantakan da ya fi mutum yana ruwa didin wani haram ba jin zabi ba jin sanyi ba yunwa ba irwa kuma ibada yake aka dauka aka mai da yanzu ma yana nan har tahin kiyama kyautata mahaifiyarsa ya ja masa wannan to jama'a kuna da mahaifa dan wannan zamanin namu kun je kasuwa ka dawo baka san wai baka da hankali ne da ka je kasuwa baka iya ka tsiya ka tsaya iyar ka tsire ba sai matanka sai ga mutum ya zo da leda in ya zo gidansa zai fice amma ba abin da zai ba uwarsa in ya gama iyar tana zaune ba haka zai fa dan lallaba ya jefa uwar ya jefa matar fa ka je kasuwa ka dawo baka iya iyar ka ta ci tsire ba baka iya ka saya bata goro ba bakin ka bai iya magana mai daɗi ba bare ta ce da kai san barka kullum ta kira ka sai kumbura baki ba ba ba ba ba ni ba zan yi kuma nan ka wani abokin san ya kira wani mai dan kudi ya kira sai ce oga oga ya iya yi wa uban wani ladabi ya iya yi wa wani mai kudin ladabi bai iya yi wa uwarsa ladabi ba kullum uwarka a cikin bacin rai iyarka ba ta jin daɗin zama da kai kuma ka ce aljanna kake nufin za ka aljanna ya yi gabar ai kai arewa yi ba zai yoyi ba baya da wannan kuma ha'ila yau abin da iyarka take so kai ba hi kake so ba in dai ba sabon Allah bane abita mana wani zo ga kannanka ka musu kaza ba ruwanka da kannanka iyarka za ka gani wani ga wani kai kaza ba ruwanka da wannan mahaifiyarka za ka gani to wabil walidai ne ihsana a kyautata mahaifa kuma in Allah da zamu mu ci gaba da kyautata mahaifanmu eh ku yi kokari kar a ce mahaifiyarka ta rasu fa abinda nake mamaki yanzu wai sai mutum iya sa tara su ya dinga kukan ƙarya da can ba za ka yi kukan ba sai tara su shi gwani ne a gurin mutuwar mahaifiyarsa a nan za a ga ta sai zub da kuka ka faranta mata rai mana ka yi kukan ma ta ce wannan kayi ta ce wannan kayi ta ce zan barka ta ce wallahi wannan kukan da za ka yi in dai alkhairin ya kai alkhairi ita za ta yi kukan ka ba ta wannan ka ba ta wannan lalari wata ran ka zo gabanta sai dai kaga idan yana kuka an yi ne an yi kyauta yawa ba a iya godiya yi mahaifinka irin wannan zamanin kai kana zuwa jeji yana zuwa jeji me za a gaya mutane abin kunya in an ta yi fagen kokowa kai ne kafi kowa karfi to ka za babanka ya huta manan ka isa amma babanka yana aiki hi bai huta ba kai baka huta ba bai tsaya nan ba ma abin da ake tattali asiri ya rahu ka dauka ka je ka kashe sai babanka yayi fafataka yayi fafataka zai dan rufa gida asiri a abin nan wani ya ji ya siyar wani akuya riga ya ji ya kama ina ridin nan buhu biyu da muka fara ajiya ya siyar ya siyar hmm? ana fama an ɗaure wani shanu guda biyu ana ƙoƙari hidin ma an sayar kafin a karɓo kuɗin da aka tambaya aka ce ya ya ji ya ƙwace rabi a wannan halin ana ƙoƙari a sayar a aurar da ƙanwarka in baka yi ba ka taimaka na baban naka ma ya gyaru mana me Allah yake ce wabil walidaini wabil walidaini ihsana Allah yake mahaifa ku bar su haka wabil walidaini ihsana ko baka musu komai ba ihsani ma ka yi ji Allah ihsani ko baka iya ihsani bane